sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ɗaya daga cikin ci gaban da aka samu wajen hanyoyin hulɗa da jama'a na kusa da na nesa a yau, babu irin hanyar wayar tarho wadda ke sadar da jama'a duk inda suke. Wannan hanya ta taimaka gaya wajen kusantar da jama'a daga kowane ɓangare na duniya yayin da kamfanonin sadarwa da ƙasashe ke samun maƙudan kudade a matsayin kudaden shiga saboda yadda ake amfani da wannan hanya wata matsala da aka samu a najeriya cikin watannin da suka gabata ita ce ta yadda kamfanonin sadarwa ke cutar jama'a wajen sauya lambar da ake kira daga waje zuwa lambobin gida yayin da hakan ke sa su kauce wa biyan gwamnati kudaden harajin da ya kamata su samu. Wannan matsala kuma takan yi illa ga jama'ar da ke amfani da wayoyin saboda rashin sanin daga inda ake kiransu. Yau za mu tattauna kan wannan matsala wajen jin ta bakin waɗanda matsalar ta shafa kai tsaye daga kamfanonin sadarwa zuwa hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa a Najeriya. Muhammad Sani Abubakar ya shiga birnin Abuja da ya jiyo mana ta bakin wasu 'yan Najeriya kan yadda suke fuskantar wannan matsala. kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Sunana Alisabatu Musa. A wayoyi sukan shigo daga kasashen waje da lambar gida ka kila MTN ko Glo ko Etisalat. Kikan same irin wannan? Eh kan same su da yawa kuma na same irin wayannan wayoyi ba na kan sani daga kasan waje suke sai bayan na yi magana da masu kira sai in gane daga baya wai masu kira daga kasan waje suke. To kin ga irin wannan abin ya yake miki yana baki haushi ko kuma ya abin yake zuwa miki? To abin da yakan mamaya na dalilin shine in na gan waya ya shigo da namban Najeriya na kan sha kamar wanda suke Najeriya killa ba wanda ma na sani ba daga daga wayan sai in ce wane ne sai kuma ka gan killa mutumin da yake can gefen sai a ran shi a bace don tunanin shi ya kamata kana da namban shi so irin wannan abun da gaskiya bai da daɗi to suna na salihu wani. kana samun irin wannan matsalan gaskiya ina samu sosai haka kamar waganmu da yake washington dc idan ya bugo maka waya wani lokaci ma ba zai same ka ba saboda baka ɗauki wayar ba mai yiwuwa kana ka san nambar ba ga shi dai daga kasar waje ne za a buga amma za ka ga namban gida ne ko ka ga namban wani mtn kuma in ka sama miss ma ka kira ba za ka kira namban local number ne nan na nigeria to ya kake ganin abin ya kawo ma matsaloli saboda irin wannan rudani da ake ta samu a yanzu a wannan zamani na rashin tsaro ai ka ga ba baka san kowaye ba an kira ka an sake kira kuma in fact in an kira ka yanzu ma in baka in ka zo ka ga miss call din in za ka kare kira za ka ga you can call wancan number da ya kira ka asali kaga ko da yi missing din shi ba za ka iya tracing ba ka kira shi ba kenan kaga wannan ai yana da matsala ta fuskar tsaro saboda ba za ka gane ma wa yake kira ba sunana benjamin gawon kana samun irin wannan matsala kai ma sosai makwa abinda muke fama da shi kenan wato kusan kullum to a kullum idan aka bugo waya sai ka gama namban da kai karan kanka ba ka taba maganin shi ba to idan wani lokaci ma sai ga cewa mutum saboda yanayin da kasa take ciki sai mutum ya ji sauran ɗaukawa to sai ka ga kuma an sake bugowa kuma an aka sake bugowa ba wannan same uh, number ita ce za ta nuna ba idan da farko mtn ne ta nuna to za ta koma glo wani na ukun sai ka ga ta koma etisalat haka take ta, ta canjawa to gaskiya muna samun matsala ba kaɗan ba ka nema ma ka kira wanda ya kira ɗin ka ji ko wane ne wanda ya bugo da baka kusa da wayarka sai ka jima ba ta shiga ma kwata-kwata. Wannan abu ya kawo ma matsala a mu'amalar ka ko aiki ko wani makamanta haka. Sosai ma kuwa to kuma kasan manya ai dama idan an neme ka ba mamaki bukata ne na gaggawa to idan ba same ka ba wani lokaci a yi fada. To da haka dai muke ta tafiya sai dai mu ta hakuri sai abin da kuma gwamnati ta yi sunana talatu umaru to a kina samun wannan matsala gaskiya ina samu kuma babu abin da yake ci min tuwa kwarya kamar wannan abin yana matukan bata min rai domin a wani lokaci ba ka ɗan son ɗaga namban da baka sani ba namban da ba suna akai amma da zarar wannan ya shigo idan ya shigo so ɗaya shigo so biyu ka san cewa ba za a kira ka haka kawai ba so ɗaya fi so ɗaya to in ka ɗaga sai ka ga waya ce mai muhimmanci to hakan ba bai dace ba yana kawo miki cikas ga mu'amalar ki ne da kullum sosai domin kaga idan kai kokarin kira akasarin lokuta ko kuma duk lokacin da ka kira irin wannan lamba idan har kaga bai shiga ba to lamba waje ne wani ma zai kira ka ya ce ina ta kira ina ta kira domin akwai wani abu mai muhimmanci da ake so wani sako mai muhimmanci da ake so a isar maka to ina ji ya kamata ah, masu alhaki kula da harkokin sadarwa a kasar nan su duba su gani su tabbatar da cewa an gyara ta bakin wasu 'yan najeriya kenan fuskantar wannan matsala ta ganin lambobin najeriya maimakon lambobin kasashen waje da ake kiransu malam awal abdullahi shugaban wani sashe na kamfanin mtn da ke kula da hanyar sadarwa na manyan kamfanoni a sashen arewacin najeriya ya yi bayani a kan yadda matsalar take to a hakikanin gaskiya um, abu ne da za a ce wani zubin akwai bata gari kuma shi wani zubin neman kuɗi yana sa mutane ainihin su bata tunaninsu um, abin da kuke kira shi muke kira call termination wato akwai kamfanin nika wanda sun samu ainihin takaddunsu ta hanyar ainihin kamar ncc wanda approved sun zo mun yi rijistirin nasu hanya ce ta samun kuɗi har ga allah cewar duk wani waya da ya shigo daga ƙasar waje to ku ku tare mana shi idan kun tare shi to sai ku tura ma wanda ake nema tunda a yadda tsarin yake daman kai ka turo wayanka da network ɗinka zai shigo network ɗin wani to kaga a ka'ida ya kamata ka biya shi saboda ya buɗe maka kofa ka shiga akwai biya to don haka idan shi ya ɗauki mutanen da ya suka da rijista ya ba su alhakin ku rinka tare mun idan kun tare min to sai ku tura ma wanda ya dace ake nema a ƙarshen wata sai mu zo mu yi lissafi to waɗannan gashi nan an samu call na minute kaza daga america an samu call na minute kaza da kaza to don haka ga abin da za mu baka alhakin abin da ka abin nan kowa ya tafi ana dariya ana murna to suwaye suke haifar da wannan matsala to akwai ɓata gari wanda na farko ba su samu su license din saka wajen ncc ba amma sun samu ainihin na'urar da za su iya tara eh, abin nan call din idan sun tare to suna da hanyar da suke samun kuɗin a can saboda suna da ainihin makarrabansu a waɗannan ƙasashen to a maimakon ya zo maka a nambar turai da za ka ganta to sun riga sun turo maka sai ya zo maka nan a nambar najeriya kuma da ka ɗauka ka ji daga turai ne to wannan abu ne da ya addabe mu mun kai kuka kuma wajen ainihin su ncc kuma su ma suna bincike a kai kuma kokari suke duk waɗanda aka kama da laifin ana hukunta su mu kuma duk wanda ya zo ainihin mu muna kokari mu tabbatar cewar mun gano mun tare wannan kafa tunda kofofi ne inda ka san kofofin kamar ah, wannan ragar kama kifi to haka so idan wannan kofa ta bude sai ka tare idan wannan kofa amma ka san ce mai san abinka ya fi ka dabara so wani abin duk kokarinka wani fa sai ya samu kafa to amma dai kullum muna yi ya kokarin mu tabbatar cewar hakan an ci nasara a kan shi ta bakin malam awwal abdullahi jami'i a kamfanin sadarwar mtn a nigeria kenan farfesa umar abubakar ɗanbatta shine shugaban hukumar sadarwar nigeria. kuma ya ce suna sane da wannan matsala. Muna da masaniya akan wannan wato abu mara kyau da yake faruwa a halin yanzu. Kuma mun yi bincike domin ɗaukar mataki na shari'a. Tunda duk abin da wannan hukuma za ta ta lura da harka da hada hada sadarwa ta ƙasa dole sai ta jingina wannan mataki da za ta ɗauka bisa turba ta doka. To mun samo ainihin waɗanda suke yin wannan aikin a mataki na farko na bincike da aka yi kuma magana da ake yi a yanzu an matse da laisin ɗinsu. masu sauraro saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri kuma a makon gobe da ikon allah za mu ɗora a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international da kuma wakilinmu Muhammad Sani Abubakar sai injiniyanmu Mustapha Adebisi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.